أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جماعة waɗanda suke tare da mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na majalisun malamai wanda ke zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da kuma alheri radio wannan shiri na majalisun malamai shiri ne wanda alhaji da ke yahuza yashe yake ɗaukar nauyin kawo muku shi a kowace rana irin ta yau ranar alhamis kuma a daidai irin wanda lokaci karfe tara na dare zuwa sha ɗaya na dare fatanmu a har kullum shine Allah ta'ala muke roƙo da ya saka ma alhaji da fuza ya shaida alkhairi ya kuma ƙara lafiya yau ma kamar kullum alhamis 21 ga watan da sani hijira ta manzan tsira annabin rahama sallallahu alaihi sallam 1442 wanda ya zo daidai da hudu ga watan fabrairu a kalanda ta miladiya 2021 Allah cikin ikonsa da yardarsa da kuma rahamarsa da sake dawo da mu wannan majalisi don ci gaba da gudanar da karatu kamar yadda muka saba saurari daga bakin mu waɗanda mukan gayyato waɗanda kuma ba sa gajiyawa duk sanda muka aika musu da goron gayyata suna amsawa su ma muna musu addu'a da fatan alkhairi Allah ta'ala muke roƙo ya sa a mizani ya saka da alkhairi a wannan zama namu na yau muna tare da ɗaya daga cikin malumanmu waɗanda suke zaune a nan cikin garin kaduna kuma ɗaya daga cikin malamai waɗanda ke karantarwa a jami'ar kaduna wato ah, tasu sannan kuma a ta addinin musulunci wato al-sheikh al-imam doktor muhammad ahmad baba السوداني أكرمك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دالبي الحمد لله يا كراتوكما الحمد لله رب العالمين malam shine wanda muke tare da shi a yau kuma insha Allah ta'ala shine malamin da zai yi mana karatu a wannan rana ta yau a gargashin maudu'in da muka roƙi malam ya mana karatu a kai wanda ya shafi rayuwar ɗan adam ɓangaren cikin tuni dukkan mukin mai rai kamar yadda malamai suke fada cewa an ce duk wanda ya yi tsawon rayuwa daga cikinku to zai ga abubuwa da yawa na ban mamaki akwai abubuwa abin da suke faruwa ga wannan al'umma waɗanda suke na ban mamaki wasu daga cikinsu ko a zamanin da ba a yi su ba ko kuma an yi su in ma an yi su to rubuce-rubuce a kansu bai yawaita ba ta yadda har za a san su wannan abubuwa ba na alkhairi ba ne abubuwa ne na tashin hankali na fitintunu na ɗaga hankali waɗanda suke nisantar da mutane daga rahmar Allah abubuwa ne waɗanda wasu daga cikinsu sun shafi zamantakewa na aure wasu daga cikinsu sun shafi zamantakewa na mu'amala a kankanin mutane ko wurin aiki ko wurin sana'a ko makarantu da makamantansu waɗannan fitintunu suna da yawa waɗanda muke roƙon Allah ta'ala ya kare mu daga faɗawa cikinsu kuma su ne waɗanda malam zai cikin mana da su a karantar da mu hatsarurrukan da ke cikin waɗannan fitintunu sannan daga ƙarshe kuma ya samar mana da mafita ga waɗanda suka tsinci kansu a cikin irin waɗannan fitintunu da muke roƙo ya kare mu daga fitintunu na ɓoye da na bayyane manyansu da kuma ƙanana muna kuma roƙon sa madaukakin sarki ya sa da mu da zuriyar mu mu gama da duniya lafiya akram Allah bismillah bismillah assalatu wassalamu ala rahmatil muhda wa ni'matil muzda nabiyuna muhammadin صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا ارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بكم godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talatai mai wanda ya raya mu a cikin wannan dare juma'a alhamis a rana ta alhamis a gidan tibin nan da rediyo mai tarin albuta DITV da alheri rediyo na roƙa Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka a gidan tibin nan da rediyo ma'aikatanta da wanda suke ɗaukan ɗawainiyarta wanda kuma ya narka dukiyarsa wajen ɗaukan ɗawainiyar wato wannan program alhaji da yahuza ya she ana roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da aljannar firdausi da albarkaci zuriyarsa da kuma dukiyarsa mu kuma da za mu yi karatu da kuma 'yan uwa masu kallo da sauraro Allah ya mana albarka ga bakida ya sanya mana cikin waɗanda suke sauraron bayani su yi amfani da mafi kyawu a cikinsa sa'annan kuma ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya zama hujja gare mu da za mu tsira kada ya zama hujja a kanmu da za mu iya halaka duniya da lahira kamar yadda malam abdurrahman ya gabatar a maudu'i da ke da alaka da fitintunu na wato wanda ya kunnu wa al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam kai. Wannan sunna ce kaunan wa ƙadaran wa azalan Allah ya riga ya tsara su tun kafin duniyar a halittu da shekara dubu hamsin kamar yadda zo a cikin hadisi ingantacce hadisin imamu muslim daga amru bin al'as radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qaddara Allahu maqadir al-khalaiq قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء Allah ya tsara tsarin halittu tun kafin ya halicci sabbi da kasai da shekara dubu hamsin alhali kuwa al'arshin sun kasance a karuwa. tun kafin halicci duniya da shekara dubu hamsin Allah ya tsara yau dinnan a daren nan ni da kai za mu zauna a wannan wato gida da rediyo da tv mu tattauna akan wannan matsalar kuma wa'anda suke sauraron mu dukkansu Allah ya riga ya rubuta a wannan tsarin cewa za su saurare mu da tufafin da ke jikinsu da inda suke zama da yanayin yadda suke zama wannan tsari ne na ubangiji shi sallah ce ma saba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا يحب كل مختال فخور Allah matsaukaki, a cikin wannan jumla ta wannan aya ya amfani da ƙa'idar malaman harshen larabci da malaman usul fiki da suke cewa al-nakiratu fi siyaqin nafi tufid al-umum hmm. ziyadatu harfu jarrin fi siyaqin nakira tufid at-ta'kid tabbas babu wata musiba da za ta faru a doron ƙasa wala fi anfusikum balle a karan kawukanku ɗaiɗaikunku da musibu ke faruwa gare ku illa fi kitabin face wannan musibar yana nan a rubuci a cikin lauhin mahfuz inji Allah min qabli an nabra'aha ay min qabli an nakhluqaha tun kafin mu halicci wannan musibar Allah ya rubuta ta a cikin lauhin mahfuz kamar yadda zo a cikin ruwayan Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Imam An-Nasa'i hadisin in wato Ubadah dan Sabit cewa awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abin da Allah ya halitta shine alkalami alƙalami. qala lahu sai Allah ce wa alkalami rubuta fa Kalamu alqalamu madha aktub ya rab sai alkalami ya ce me kake so na rubuta ya Allah sai Allah ce uktub ma huwa katibun ila qiyamis sa'a yanzu dinnan da ne maka magana ka rubuta duk abin da zai faru a duniya har zuwa ranar tashin kiyama fajaral qalamu yaktubu ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a hmm. sai alƙalami ya dinga rubuta ababan da za su faru har zuwa ranar tashin kiyama to shine ce fi kitabin yana cikin wato lauhil mahfuz a rubuce min qabli an nabraha tun kafin mahalicci wannan aikin da mutane ke aiwatarwa ko wanda za su aiwatar Allah ya riga ya rubuta ba irin ayyukan da mutane za su yi ce inna zalika ala Allah yasir wannan tsarin abu ne mai sauki a wurin Allah hmm. sai Allah ce likaila ta'su ala ma fatakum dan kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kubuce muku wama wala tafrahu bima atakum kada ku yi farin ciki akan wani abu da kuka samu na dukiya ko na matsayi ko na daraja ku yi tunanin dabarar ku ko wayan ku shi ya baku sai Allah ce wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah baya son duk mutum mai girman kai kuma mai alfahari Allah baya san sa a nan Allah ya nuna mana akwai fitina da za ta fuskanta sai kuma hadisi ya indita ibn sa'ad ya fi da a cikin tabaqat nasa daga wani bararren bawa da ake kira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake kira wato Abu Muwayhiba wannan Abu Muwayhiba yake cewa a قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله ياتي مسا انطلق معي يا أبا مويهبة إلى بقيع الغرقب فقد أمرني ربي أن أستذكر لأهل بقيع الغرقب فذو كركاني زوا بقيعة saboda Ubangijina ya umarce ni in je biki'a tuntar da sahabbai da suke kwance a wurin roƙon musu gafarar Ubangiji. Abu Muwahiba ya ce fan talaqtu ma'a sai na tafi tare da Allah sallallahu فلما دخلنا عليهم قلت ألوك تندم في الشباب قال السلام عليكم يا أهل المقابر من ذلك الله صلى الله عليه وسلم يقول amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ku ma'abuta wannan makabarta da ce sun mastafara li ahli baki al-gharqab sai ya roƙan musu dafar sai ya ce sun lakum ma antum fi mimma asbaha an-nasu fi ma dalla da halin da kuke ciki in aka kwatanta shi da abin da mutane suke aiwatarwa a yau a rayuwarsu ta duniya aqbalatil fikan fiqa'il laylil muzlim yatba'u awwalaha akhiraha wa akhiruha sharrun min awwaliha yace ga fitina ta kunnu wa al'umma ta kai kamar yankin duhun dare yatba'u awwaluha akhiraha na farko yana bin na ƙarshe mm. kaga tun wannan lokacin wa akhiruha sharrun min awwaliha fitinar kuwa na ƙarshe yafi na farko bala'i mm. thumma qala sa'an ya ce min inji abu muwahiba ya aba muwahiba فقد أعطيت وخيرت بين مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها والجنة ni Allah ya bani zaɓi tsakanin mabuɗin jin daɗin rayuwar duniya da aljanna in zaɓi ɗaya daɗewa a cikin duniyar in zaɓi guda ɗaya abu muwahi ya ce kultu bi an wa ummi ya ce sai na ce babana da mahaifiyata su zama fansa da ka ya ma'aikin Allah hmm. khudh mafatiha khaza'in ad-dunya wal khuldi fiha wal janna a zaɓi mabuɗin alkhairin duniya da daɗewa a cikinta sa'an nan ka ƙara da aljanna sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ɗauke ya kalli abu hiba sai ce kalla ya aba muhiba ya ce a'aha faƙar ikhtartu liqa'a rabbi wal janna ce ni manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na zaɓi haɗuwa da ubangiji na da aljanna sai ya dawo sun maraja ila bikihi sai ya koma gidansa a waje da Aisha radiyallahu ta'ala anha sai ya tabbana na Aishatu Allah ya kara yadda a gare ta tamsiku bi ra'siha wa hiya taqul tariki kanta haka tana cewa wa ra'sa wa ra'sa wa ra'sa ahussu bi alamin shadidin kaina na ciwo kaina na ciwo kaina na ciwo ina matukar jin ciwon kai فقال النبي صلى الله عليه وسلم با رأسا با رأسا با رأسا سيتي نيما كينا نتيو نيما كينا نتيو نيما كينا نتيو فنسيت الصديقة وجعها نانا عائشة أتاكي سيتمن تادا تيوان دا تكيه سيتزور من ذن الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي توفي فيه أنني رش الله تبدا رمان الله صلى الله عليه وسلم يفارى مسا wannan rana. wannan ita ce fitina ta farko a al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda babu wata fitina da take ta shine mutuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin al'umma tana ta biyu kuwa shi ne hadisun huzaifat yaman hmm, aka makalla kafin je ga fitina ta biyu na'am kila ko malam zai yi ƙarin bayani yaya aka yi ko yaya za a ƙara mutane bayani don su ƙara fahimtar cewa rasuwar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce babban fitina ta safi na farko in abu ya kauri na rashin fahimta ko na jituwa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake dawowa in akwai wata damuwa wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake dawowa sai manzan Allah ya warware saboda haka duk wa'an sufa da suka shigo cikin wannan al'umma ba a sami ta ba sai da manzan Allah ya bar duniya shine mutuwar su farko kaga sai aka fara samun matsala wa'an su da ciki suka yi ridda kaga fitanan farko ce kaga lokacin da ke da rai ai ba wanda ya ridda sai suka yi ridda mm. wasu ma suka ce su annabawa ne wasu ma hammace ma ta fito ta ce ita ma annabiya ce sajaha ga su tulaiha ga su musailamatul kazzab nan suka fara cin karansu da shi shine dalilin da ta abu abubakar ya yake su na biyu akwai wanda da suna ba da zakka suka ci tunda mutum mutu ba maganin zakka kaga fitana ce mm. kan matsala wacce cikin da kayan bata ta farko na riddon wasu daga cikin eh, mutanen annabi alaihi salatu wassalam kuma kokarin nisantar da kansu da koyarwar su misali ta ci gaba da wanzuwa har zuwa zamanin da muke ciki yanzu a irin ta ta ci gaba da wanzuwa irin ta wanda mutane su fito su ce su annabawa ne da sauransu da yawa ta mm. ga musailama yi, sajaha ta yi. sulaiha yayi bal musailama ma wayo ya mata ita sajaha ya aure ta mabiyanta suka zo ina sadakin annabiyarmu ya ce afona an kum salatar asir sallar la'asar ma mun yafe muku kaga tanan kenan kuma su ne wanda Allah ya ce su da'auna ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunahum aw yuslimun hmm. wannan a zamanin na Abubakar shine a ma'arakati yamama a nan ne aka yake su wanda dalilin wannan yaki aka kashe sama da mutane 300 wanda suka haddace a wato Qur'ani wanda dalilin da sa sai da Umar ya kawo shawaran a tattaro Al-Ƙur'ani a ajiye shi waje ɗaya dan nan gaba fa za a iya neman Ƙur'ani a rasa saboda ni da kai mu amfana da wannan alkur'ani kaga wannan yana daga ciki tuna na biyu shine wanda kofar da ya toshe wannan fitinar a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shine faruqul umma sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wanda hadisin Huzaifa wanda Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'ummansa akwai kofar da ta toshe tana da al'ummansa ta hana fitinan ta kunno kai kaga a can ya ce kamar duhun yankin dare fitinar ta hannu amma sai ce akwai kuka da ta toshe wannan fitinar ta yadu ta yi tartsatsi a cikin mutane sai sai da na yake cewa to kofar buɗe ta za a yi ko karya ta sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karya ta za a yi sai sai da na yake to in ko karya ta za a yi ba za a dina fita daga wannan fitinar ba kuma ba kowa bane wannan fitanan sayyidina Umar kuma manzo Allah ya faɗi ba kowa bane sayyidina Na'umar ne shi ne toshewa al'umman sa kafar wannan fitanan hmm. kuma zamanin sa ga duk wanda kiran alkhairan da yi wa addinin musulunci da aka zo shine Abu Lu'lu al-Majusi Fayruz kenan hmm. wato bawa ne na Mughirah bin Shu'ba yazo ya dama mai wuka a mararsa kusan suka guda shida zuwa tara wannan dalili ya sa sallar asubahi ya yi ya jawo abdurrahman bin aufin ya karasa wannan sallar sahabbai tun da manzan Allah ya rasu sun yi kuka a lokacin mutuwar sai da na abubakar amma ba su yi kuka wanda ya girgiza su ba ba a bar kukansu a lokacin da na Umar ya rasu bayan mutuwar manzo Allah ba shi kuka da tasiri ba sai na na Umar saboda alkhairai da na Umar ya wato ya buɗa wa duniyar musulunci sa'annan kuma ya toshe wa duniyar musulunci wa annabi kiro wannan fitina sai gashi nan ana kashe shi sai ayi biyo baya aka kashe na usman. kaga shi ma kashe shi aka yi aka kashe sai da na ali haka ne fitintunin suka dinga yaɗuwa har zuwa yau kaga wannan kofa ce ta fitina a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin za zaka ga akwai wani abu da ya faru a zamanin sayyidina Umar abin da ya sa zan kawo kisan saboda shi ma fitina ce imamu a shafii ya kawo su a cikin littafinsa al-muwafaqat fi usul shari'a nasa ya kawo sa ne babin wato malaman usul suna magana a akan idan mutum ya yi wani abu wanda ya saba wa shari'a amma dan kare kimarsa to ba a masa hukuncin da shari'a ta tun tunda kare mutunci wajibi ne hmm. in kuwa wajen kare mutunci ta har ka iya kashe wani ba za a kama ka da wannan laifi ba hmm. me yasa ya kawo wannan babin saboda akwai yar sa'ad ibn abi waqqas wanda lokacin da manzo Allah ya zo wajen sa a Makka yake rashin lafiya ya ce shi zai yi wasilci da dukkan dukiyarsa mm. saboda bayin da wanda zai gaje shi sai wanda ya mm. guda ɗaya kilo baya kuma Allah ya zo azurta shi da 'ya'ya. to daga ciki ita wannan ya babanta yana daga cikin asharatul mubashshari na bil janna mm. kuma shine ya ci yakin qadisiyya dan wali ne daga cikin waliyan Allah daga cikin sahabbai shi ne ya tafiya a kan teku da rundunan yakinsa kamar yadda mutane ke tafiya a kan tudu haka suka hau kan ruwa suka ƙetare teku suka je suka yaki dama hakan ya taɓa faruwa kenan a tarihi ya faru gare shi ne kwamandan yaki rustum ya sa an kwashe kwale-kwale da za su kitara shi kuma ya ce wallahi yakin nan fa sai mun yi tsaya a bakin gaba na teku suna kallon dare suna azumi suna roƙon Allah a ranar da aka ci kwana na uku yace qulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yace ko a cikin ku yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel suna faɗin haka kawai sai gashi suna tafiya a kan teku har kamar yadda imamu zahabi ya kawo sa cikin siyar alamin nubala ya ce lokacin da rustum ta hango sa'ad ibn abi wa da rundunan yaki suna zuwa za a duka sai suka ce al-yawm nuqatilu al-jin haula ilaysu min al-ins kai yau da aljanu za mu yaki don wannan ba mutane bane shine suka je akai wannan yaki to essa Wata makallahu shi bayan sa an samu wani kuma wanda ya sake yin tafiya a ruwa? A'a, shi sa imamu shafi'i ya bada wata ƙa'ida. Bayan lais, wato imamu Sufiyanu Sauri ya faɗi, hmm. sai ce, "Iza ra'aytumur rajul yamshi 'ala al-ma fala tabtaru bihi hatta tad'uhu fil kitabi was sunnah in kuka ga wani mutum yana tafiya a wutar ruwa ku rubu da shi sai kun ɗauki sa kun ɗaura shi a mizanin qur'ani da sunna in yayi yi daidai shi kenan falala ce ta ubangiji in ba daidai ba ku watsa da shi kada ku rubu da shi sai imamu a shafi'i so maganan nan afwan da Sufyan al-Thawri ya faɗi ba Lais bin Sa'ad ne ya faɗi a garin Misra sai Imam Shafi ya ce asura Lais wato Imam Lais bin Sa'ad ya ma taƙaita maganan sai ce laura aitumuhu yamshi ala al-hawa aw yatiru ala al-hawa tsayin da za ku gan shi yana tashi a sama kamar tsuntsu fala taghtaru bihi hatta tad'uhu fil kitabi was sunnah Imam Shafi yace ce ku da shi sai kun dauki aikin sa da mu'amalarsa da akidarsa da wato sulukinsa da ibadarsa kun auna shi da ƙur'ani da sunna a kurudu da shi to abinda suka ce kenan to muhallin shayi a ciki suna shine wannan ƙyatasa tana da wata mata baiwa da take masa hidima da kuɗi ne hmm. sai za ta yi tafiya za ta je kira sai ta ce tafiya za ta yi tafiya ki kawo min wacce za ta maye gurbin ki don ta ci gaba girman aiki mm. sai ki kawo wata ashe wacce ta kawo ba mace bace namiji ne yaro ne matashi namiji ya sa kayan mata to shi kenan wannan bawan kallon, to kaga tunda mace ce suna mm. kwana a ɗaki ɗaya za ta kwanta za ta dan tuɗe tufafanta mm. a wannan babin rana tana bacci kawai sai ki ji mutum a kanta ta yi ƙoƙari tana ta kici kici kici kici tana ƙoƙarin ture shi sai Allah ya ƙaddara ya yi inzali a jikinta ita kuwa akwai ƙarfe a kusa ita sai ta ɗaga sai ta maka mai a kai tana maka mai sai jini ya fallasa sai ya yi dalilin mutuwarsa a mutu sai ta kira bayayinta sai ta ce su ɗauki wannan gawar su je su jefa da shi wani wuri suka ɗauki gawar suka je kuke shi aka zo aka ce wa sayyidina Umar an ga gawar wani mutumi a wuri kaza ce ba komai wannan zanen da ya da ita ita kuma ciki wanda sahabi ne yana daga cikin mutane goma da suka fi kowa daraja a wurin Allah a cikin sahabbai amma ga abin da faru da ita kuma mayaki ne ba zama yake a gida ba da shi ake zuwa cin yaƙi da futuhat shekara na zagayowa sai ta haihu sai ta ce wa bayinta su ɗauki wannan yaron su ajiye shi ina suka ajiye gawan babansa suka ɗauki wannan gawan suka je suka ajiye shi a wajen lokacin mijinta bai dawo ba ina maganar miji haka da miji tana budurwa ce ai tana budurwa ne ai aka afka mata ya kai a wanda kuma mayaki ne shikenan aka gawan haka bai yaro kuma a wajen da aka ajiye gawa sai sai na umar yake to a ɗauki wannan yaron a ajiye shi a gidajen da ya gina irin yaran da aka tsince su da suka mun ta don a kula da su marasa galihu yace duk ranar da aka ga wata mata ta zo ta sambace shi a gaya mai bayan shekara biyu sai zuwa na uku sai wannan ya ta sa'ad ibn abi waqas ta cewa bai wata taje wajen gidan da yaron yake ta shi tana so ta gan shi ana kawo yaron ta kalle shi sai ta sambace shi bai wata wato mata da sai na umar ya ba ta wannan aikin ta ga abin da ta yi kawai abin da ta mai kenan ta sambace shi a goshi ta ce a tafi da shi sai ta gaya wa sai da na'umar umar da umar sai ya taso yana amirul mu'minin ya zo gidan sa'ad ibn abi waqas sai ta shi a zaune a kofar gida sai ya ce ka min izini in shiga gidan ka ya ce eh kamun izini da ta sani a kan ya ce ba abin na sani sai alkhairi sai ce kamun izini in ganta ya ce e sai da umar sai labarta mata wannan abin da ya faru ya ce ina gama ki da Allah me alaƙa ki an ce min kin kira an zo da yaron kin san bace shi ina gama ki da Allah ki gaya min gaskiya shine sai ta kawo mai labari ta ce ga abin da ya faru shine ta buge shi ya mutu labarin da hatta mahaifinki bai sani ba shi kenan sai da Umar yana ta ce komai ba sai tashi ya fita me dalili saboda kaga wannan kaga kisa ce amma ne wajen kare mutuncinta kaga wannan fitina ce wanda ya kunno Allah kuma ya tsare ta Allah kuma ya san cewa ba ta yi ba ne da gangan ta mata bacci take yi kuma da ta san namiji na ba za ta amince da shi ba ta saki jiki a matsayin ta tana ganin mace ce ashe kuma ba mace sai ta mata kaga wannan fitina kenan to shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya magana akan fitintunun da suke jawo bala'i a cikin al'ummansa hadisin Zainab bin Jahshin wanda Imam bukhari da Imam Muslim sun rawaito sa sa'annan Imam Abu Dawud ya rawaito sa Imam Tirmidhi ma ya rawaito sa Imam Tabarani ya fitar da shi a cikin Musnad shamiyyin haka kuma Ishaq bin Rahuya ya fitar da shi a cikin musnadinsa duk da ke ruwayarsa imamu tabarani su ne suka zo ɗaya sauran ruwayoyin bukhari da muslim da sauran marwaita duk iri ɗaya ne amma nasu akwai lafazin da ya sha bambam da na sauran wanda idan na zo kawo shi zan iya wato a Shi shine zainab bin jahshin Allah ya kara yadda a gare ta ce istai kazan nabi sallallahu alaihi wasallam min naumihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka daga bacci kade ihmarrat ainahu idanuwansa guda biyu sai suka yi da suka kira sai ce la ilaha illallah wailun lil arab min fitnatin qad tarab yace halaka ya tabbata da musulmai saboda wata fitina da kunno kai sai ce fuki al-yawm min raddi ya'juj wa ma'juj wa halaqa bayna ibhadihi wallati taliha yace yau an bude katangan zulkar naini ya toshe wa ya juju ma da suke samun shigowa duniya yau an kula katangan ya kai ramin haka sai haka ya haka wannan ibham wanda ke kusa da ita shi ne sababa kenan sai ya haɗa haka kaga kaman goma kenan ko hmm. sai ya ce to haka ramin ya kai haka sai zainab bin jahshin radiyallahu ta'ala anha hmm. abin ya tsata ta ce ya rasulullah anuhu lak wa fina salihun hmm. ya ma'aikin Allah yanzu za a halaka mu a cikin mu akwai mutanen kirki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am idza kasura al-khabath eh tabbas Allah zai halaka al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan zina alfasha yayi yawa a cikin Shi ne muhallin shayi a musnad na shabiyin na wato barani da kuma musnad na wato ishaq bin rahuya sai ce iza na'am iza zaharar al-khabas eh idan barna na zina da alfasha yayyawaita to Allah zai halaka mu a wata ruwaya ta imamu hakim a cikin mustadrak nasa sai ya ce idza fasha alfahishatu fi qaumin aw ma fasha alfahishatu fi qaumin qat illa ظهر فيهم الموت وفي رواية إلا سلط الله عليهم الموت إذن الفاشا زنا maɗugo luwaɗi ya yawaita a cikin mutane fyaɗe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah zai ɗaura musu mutuwa a kaje su kaga wannan idan ka duba halin da muke ciki ne. sai hadisin Abdullahi ɗan Umar ɗan Khafaf wanda Imamu Ibn Majah ya fi shi a cikin sunan ɗinsa haka Imamu Ahmad haka kuma ah, Imamu Al-Baihaqi ma ya fi da shi a cikin shu'abul iman nasa haka imamu ahmad ma a cikin musuluncinsa ishaq bin rahuya ma ya fitar da wannan hadisi yace aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka yaumin manzo Allah ya fuskanto mu wata rana sai yace khamsu khisalin wannan ruwayan imamu al-baihaqi kenan a cikin shu'abul iman amma a ruwayan abu dawud da ibnu majah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khamsun idza tulitu bihinna guda biyar idan Allah ya jarabce ku da ita ba a'udhu billahi an tudrikuhun ina neman tsarin Allah ku sahabbai da kuke gabana su goma ne Abdullahi dan Umar dan Khattab ya faɗi saboda lokaci ba za a ambaci sunansa ba Ya ce su goma ne a wurin yana cikin su manzala ce ku dinnan da kuke gabana ina neman tsarin Allah kada Allah ya sa ku ga wannan musibar a cikin al'ummata. na farko yace ce, tazharu al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha al zina maɗigo, luwaɗi da yaɗe da kada yaɗuwa a cikin mutane ba su fito da shi fili aro-aro ana yi a titi a social media a ko'ina illa fasha fihi matsa'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai annoba ta yawaita a cikin mutane shi sa kaga Allah ya jike mu da corona sai ce wal abja'u allati lam takun qad madat fi aslafihim alladhina madu min ciwon da mutanen da suka shuɗe a ba su basu san irin ta ba a ga corona Allah ka yi zan kuma gobe wanda zai zo kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi cewa ne alfasha to malam Abdurrahman idan muka duba alfashan da ke yawo a cikinmu a yau to wallahi kare an zuba masa ba zai saboda kazantan ba zai ɗauka ba barin wani wannan misali na kusa na farko akwai matan da ni ita ta zo ofis ina take gaya min ba ta gani tana bayani saboda ta ce min ta ji wa'azina ne ya mata tasiri sai abin ya saba zuciyarta ta ce min ta goma sha biyar da mijinta ta ce ba mijinta ba ne ke kwana da a tsawon shekara goma sha biyar nan da tsanin mijin suke zina kuma da sanin mijin mijin ne ya ce mata Ya ce za su yi wanka tare amma ba shi ba ma namiji ne kuma yana da kukun bala'i shi burinsa dai a ce matarsa na haihuwa kaga kada mutane su gano sirrinsa ta ce a tsawon shekara goma sha biyar ɗin ba fashi shi mijin ya aure take kwana da ita ba hmm. kaninsa shi ke zina da ita kuma da izinin mijin ta ce da ta matsa ta matsa sai ya yi da ita ta gaji da kanin sai ki su ba za ta yi bin ba ya mata izini ta fita waje ta samu namiji ya dinga zina da ita idan ta yi ciki sai ta gina fita shi dai abin da ke so a ce ya haihu kowaye ta samu ta ce da ta matsa ta ce ba za ta fita waje ba kuma ba za ta yi da kowa ba sai shi ya ce sai da yi wata biyu baya ba ta kuɗi haka kuma ja'irar ta zauna a gidansa eh tutun da kuɗi sai na ce amma ke ya iska ce na ce alkuranin allah malami ba ya iska ba ce sai na ce ah, shi wannan da kika ne sunansa sai ta yi shuru tun turus tana kallona sai ta ce wannan maganar da ta take jamun baban har ya mutu da sani ba mamanta da suke karama ba ta sani ba ta sani ba a duniyan nan ni ta ce gaya wa wannan magana ni na sani take gaya mu ita tana jin tsoron gamuwarta da Allah ta fashe da kuka ta ce ba ma ita kaɗai ba akwai mata a gidan banda ita yanzu haka ma yana shirin zai auro wata kuma tun kafin ya auro ita ce ita tana da uzuri ita bai gaya mata ba amma saboda kuɗi har ta ce min wai iyayenta ta ne na cikin talauci hauka ne ta ce amma ke iska ce wallahi ma nasi ba ni ji mu shiru kanan banza sai ta yi shiru ta ce ke wannan ma mai sunan shi sai ta yi shiru ta ce iyayenta talakawa ne na ce talauci hauka ne shekara goma sha biyar ta ce tana tana kuma wayek ne aka yi musu aure tana sha bakwai kaga tana talatin da biyu a lokacin hmm. shi kenan sai na ce mata to yanzu ta ce yanzu ma ta ɓaro su ne ya sake ta ne hikima suka yi ya sake ta shi ne ta zo gidan kawunta kawunta ma da ta ke gidan bai san wannan abin ba ni ta ke gayawa sai na ce to abin da za ki a nan shine in ya ce ya dawo da ke ki koma gidan nan dan ki je jahannama kenan hmm. wato jahannama salamu alaikum kike saboda haka ki koma ki zauna a gidan kawunki har ki gama iddanki ki yi haƙuri kin Allah ya kawo miki wani miji in kin gama iddanki sai ki aura amma in kika koma gidan nan fa wallahi sai ki shiga wuta kin ki ba wannan aiki ba kaga wannan a cikin al'ummar mu ake wannan ba ita kade ba ce a yanzu ma da take mun magana yana shirin zai ƙara wuta ba ita kade ba ne a wasu su dukkan su haka suke yi da ka san almara wannan abun a Abuja ne ko a nan garin ba ta take gaya min amma ta ita mata ta ce ita a Abuja take ta zo nan rinka Kaduna ne bajan kawunta gidan kawunta wannan take sannan wannan fa ta kaɗan kenan daga ciki wacce ta ce min a wacce ce ta ziyarce ta dade ba sa ba sun yi karatu tare kawai da ta je eh sai ta ce wai ta je tana zuwa sai ta tabba a wata an ce mijinta ya rasu sai ta fito sun duki tun secondary school ba sa ba ba ta je ke maka ta'aziyya tana zuwa sai ta ganta ta fito da wani ɗa namiji a ɗakin da ta mata magana ke mai kike yi ce ita ba za ta iya kwana uku namiji bai kusanci ta ba tana iddatul wafat ba amma tana zina tana iddatul wafat tana zina tana takabarta tana zina ce ita ba za ta iya yin kwana uku ga namiji bai tara da ita ba ce ta rasa ya za ta yi ta yi shuru ce mata ta yi azumi wai ita ba za ta yi yin azumi ba wata matsala wannan ya matsayin iddata Allah ya ce Allah ya ce wannan musibar cikin al'ummar mu fa take yawo direba ne da sa ni yake gaya min ni da diga shi yake ce min shi duki ne ga mata tsoronsa yake ji ya ce min an shi aiki ne a wani gida ya ce shi in ya gansu ma tsoronsa yake ji ya ce saboda a lokacin da aka ɗauke shi aiki in za a fita matan mai gidan za ta fita sai ta zauna a gaba ya ce malam sai na ji gabana na faɗi maimakon ta zauna a baya ya ce muna cikin tafiya sai ta ɗaura hannunta a kan kujerana yan sai ta ɗaura hannunta a kan kafa'anta wai matsayin kaman wai ya faɗo ne wata rana ta ce zo mu je anguwa kaza a matsayin ba ta sani ba ja'irar ya ce shi ke nan fa wannan bayar Allah ya ce ya zo ya kinta malali gidansu na wato tsohon gidansu ya ce da ya je shi bai natsu ba sai tsaya a waje sai ta ce mai sai ya shigo ya ce ya shigo ya ce zuciyarsa dina ta bugawa ya ce sai ta tura shi wani ɗaki yana shiga ta to ya durkusa ya ɗauko mata wani abu a wani wadu ya ce yana durkusawa sai ta fara shafa shi a sai ta ce ga abin da kike so ya yi da ita ya ce mun malam sai Allah ya jefa mai hikima sai na ce mata ina fama da basir yanzu biyan da aka yi ba zai iya mata komai ba sai ta ce ya gaya mata nawa yake so ya sha maganin basar don ya dinga lalata da ita da dubu ɗaya zuwa miliyan ɗaya ya gaya mata ba ta bashi ya ce malam sai Allah ya jefa min hikima sai na mata yaren yan iska na ce mata hajiya kan damu mu idan akwai wani maganin da yake sha na basar tana nuna zan sanar da ke kaga yanzu ta saki jiki abokin harka kenan yace tun daga ranar malam na fara neman wani aiki a wani wuri hmm, yace ina samun aiki a wani gida yace wup malam ban ce musu komai ba ko sun je na gani na ne yace sai ne tafiya ta ya ce malam ina ɗaukan yaran ya ce da na koma su kansu ban amince bai ce matan ki ku ustazai ne ya ce amma duk da haka saboda wancan experience ɗin da yake da shi ya ce wallahi su ma da da su ba ya ce ya ɗauki yaran gidan zai kai su wata makaranta ana so a mutu sunan makarantar a nan garin wannan abin ya faru ya ce sai ya hango matar da ta neme shi wannan ya ce yana ganinta da ya faka yaran suka sauka da faka mota matan ta zo kusa da shi sai da ta zo gab da shi ita wancan matan da ta nema ke eh, sai ta danna lashin ta kasa sai ta kalle shi sai ta ce wawa mutum arziki na kiransa yana gudu wato za ta ba shi dukiya ya yi zina da ita ya yi lalata da ita ya ce malam da na bincika sai na gano ashe direban ma gida yake gidan yan aka kore shi ya ce abin da yake yi da ita kenan dalilin ya ce an ce sun saki kuɗi ne a gidan kuma har da shi a ciki aka sallabi shi amma ba a san yana wannan harkar ba da wannan mata kenan satan kuɗi shine zunubi to an san yana wannan tsara da shi ita ta sani to ai ta ba komai bane a wurin ta to kaga wannan lalacewan in ka ga abin da al'umma mu suke yin kazanta mace ta yi aure da miji zai kira wani kato a kan ta na aure aurensa na sunna da aka yi wani ya yi zina da ita a gabansa shi mijin shi kuma saboda ya ce zai dinga wato luwaɗi ne da ita ta yadda mm-hmm. ita kuma ta ta yadda sai ce to tunda ba za ta yadda ba sai kira wani ba tana so a yi ta gaba ba mm-hmm. to ga wannan ɗan iskan ya yi zina da ita shi kuma sai ya yi luwaɗi da shi kuma wannan fa abin a cikin al'ummar wannan abin ke faruwa kuma gashi ta zauna a cikin tare da shi da dalili yana da kuɗi yana da abin hannunsa ta haihu ta mana Allah ya tsari. wannan kazantar a cikin al'umman mutu ke faruwa to shi ne manza Allah sallallahu alaihi wasallam ce irin wannan abin idan ya yawaita hmm. Allah zai jefa bala'i na mutuwa kamar yadda ga bindiga ko daɗi bindiga suna bindige mu sannan ga ga ɗan boko haram nasu da ɗan sauki sannan ga masu kidnapping ko a kama a kashi ne ce sai Allah ya ɗaura mana kisa a kashe mu wannan alfashan da ke gudana a cikin mutane sai akwai yaron da cikin su ke gaya min na musu wa'azi ne abin ya taɓa shi sai ke gaya min irin barnan da suke yi ya ce ya shiga ɗakin abokinsa ne ya gansa yana zana da wata ya ce da ya gama da ita ya ce sai ya yarinyar ta tashi ta shiga cikin gida ya ce mugu wannan fa sai ce aishi is just my half sister bai kanuwarsa ce wadda uba ɗaya ya haife su yake zana da ita a cikin gida jininsu ɗaya suke zana ku gaya min mahaifinsu ɗaya to ta ina ne Allah zai kyale mu irin wannan musiba da kunci to shi sa a cikin hadisin sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai haɗa mu da shiddatin mu'una tsananin rayuwa wata waya ta imamu bai haƙi a cikin eh, shu'abul iman ya ce wa shirkikin ma'una hanyar samun kuɗi Allah zai dakile su zai tsananta mana wanda gashi nan yau muna fuskanta amma idan mutane suka zauna sai suka siyasan abin ai siyasa ne ai wannan jam'iyyar ce ko wata jam'iyyar ce ta jawo ko wannan jam'iyyar ba ta iya ba ba abin da ya jawo mana wannan kuncin da muke ciki a arewa da kuma wannan ƙasa tamu kamar wannan ƙarna da mu suke yi na alfasha yau matan aure ga mata tana aure kuma ta je ofis ta yi zina da mai gidan ta a wajen aiki kuma kai kamar wata suke cewa ita da kanta take faɗi mijinta ne ke kawo ta ofis sannan ya wuce kuma lokacin tashi ya ya zo ya birata kuma a ciki kafin ta fito tana zina da wannan shugaban wajen aikin tare da shi wanda yau maza a wajen sana'a a wajen kasuwanci offices na gwamnati ko wajen kasuwa kuma kamancin haka wannan ba komai bane saboda ne sun ma fi so su samu matan aure su yi lalata da su dalili in ta ciki ba yadda asirinsa zai tono ai na wani ne wannan a cikin al'umman wannan abin ke gudana yaro ne karami aka gano yana lalata yara ashe abin ya taba kusan family din ya rusa familin din baki daya tun yana ɗan karamin sa ɗaya daga cikin cousin din ke ɗaukan ta da shi yaron ita yarinyar ke ɗaukar shi tun yana ƙarami bai san komai ba tana wasa da shi har sai ya biya mata bukata har ya zo ya balaga sai ya zama na cewa yana wannan harkar da shi da ita tana ta koya mai sai ya bi yaran dangin su duk ba wanda ke lalata ba daga yara 'yan shekara biyu uku hudu biyar shida bakwai 'yan mata har zuwa balagabbun duka da aka bibi abin sai da aka gaba wannan yayi da ita wannan yayi da ita haka kuma ga asalin wanda ta koya mai wannan a cikin wannan al'umman wannan abin ke faruwa kama kallawo wannan fitintunin eh, za a iya jefa fyaɗe a ciki koko shi matsayin shi da fyaɗe shi ma yana daga cikin fitina me ya jawo fyaɗen shine na farko ne shiga na fasara da 'ya'yanmu mata suke yi uba yana kallo yasa za ta fita da matsatsan kaya ba zai ce a duniyar ai zamani ne yanzu a basu ko su sheki ayansu su cika ransu babu baka lokaci ne ai in ba su ba ta ina za ta samu miji kuma tana nan a hakan kuma har yanzu ba ta samu mijin ba irin wannan lalacewar a cikin al'ummar mu ka wannan abin ke gudana kuma muna kallo sannan Allah sai ya kyale mu saboda mu shafaffu ne da kai sai Allah ya kyale mu ba zai jarabce mu ba shi yasa manzo Allah ce illa fa shafihi mutta'un hannu ba sai ta yawaita a cikin irin wannan mutane wal awja'u allati lam takun madat fi aslatihim alladhina madu min qablihim da ciwukan da mutanen da suka shuɗe gabanin su ba su taɓa ganin irin wannan ciwon ba sai saboda lalacewa akwai fa uwar da take tafi ɗanta ne yayi zina da ita uwar ke faɗi ya aka yi ta ce yaro na mutumin kirki ne na bashi tarbiyya ta addini dalili ya sa babansa ya rasu muka tashi muka koma wani eh, estate muka kwanta muka koma a wurin mana rayuwa to wannan wurin da muka koma mutane ne mutanen banza mashaya da sigari da abubuwa ne na lalacewa shi sha tutulin ko koji da tablu waye shi suke sha wannan mata take bayani take cewa yaron yana zuwa sallah lafiya lau kenan sai ya zo wata rana ya zuciya sai ga wasu yara suna shan sigari suna wannan harkokin da suke a tara shisha ashe da shisha ne kadai aka zo ana sa wiwi aka zo ana sa aka zo aka sa wato kwayoyi manya-manyan da suke lalata tunani mm. ta ce duk farko da na ga yaron in zai dawo sai na ga yana warin sigari na ce kai kan sai ce a'a yana musu wa'azi ne ta rana ya je a fara musu magana suka ce a kai ne yanzu kawai ka tsaya kaɗan tuna mana daga nan suka mace shi limami daga nan ma sai koma kwata-kwata baya sallar baya abin nan ta ce wata rana yaro ya koma kullum ta ya yi marisa da giya ta ce wata rana ya dawo cikin dare ya riga ya yi marisa ta ce na riga na kulle kuka ya ki kofar da ƙarfi ta ce na ki buɗewa ya ya ƙara duka ya ƙara duka ta ce na ki buɗewa ya yi ihu ya yi ihu Ta ce ce na kasa ya buɗe mai saboda haushin abin da an yake yi ta ce sai tausayin uwa ya kama ni hmm. sai na ji shuru ya daina bugu kusan minti talatin tausayin uwa ya kama ta ta rasa yadda za ta yi ciki tana buɗe ƙofar kawai sai ga yaro ya zaro wuka ce ta ce mai zaro kan tara tunanin wai zai kashe ta ne ta ce na ma kashe ta yi da ya fi mata sauki ta ce yaron nan ya fara ya da riginta da wukan nan ya yayya da riginta ya ce sai da ya mata tamfur mace kawai sai ta fahimci abin da ke so ya ita ta dinga kuɗe shi tana dukansa tana mamanka ce fani ba ta ce har karfin ta kare tana kallo yaron ne ya lalata da mahaifiyarsa wannan fa a cikin al'umman wannan abin yake fito ita ce faɗin wannan sannan ga yaron da saboda tsabar lalacewa yaron nan baban shi ya mutu suna kwana ɗaya da maman dare ya yi sai sa mata maganin bacci tana bacci sai faɗa mata wata rana ta ji asibiti sai ka ce mata tana da ta ji jikinta da ya gane jikinta ba sai ta ji asibiti tana zo aka ce tana da ciki juna biyu wata wajen hudu a wata hudu tana mamaki ce ta mutunta kusan shekaransa wajen goma da rasuwa yanzu kenan da wa kike kwana ta ce da ɗanta sai aka ce tuki bincika akwai wani abu sai kwakwalon ta ya fara ridin ai yakan ajiye mata abu abin sha ashe a nan yana sa mata kayan wasu bacci ne in ce bacci sai ya Biki ya kawo ta karɓa kamar ta sha ta watsa can an jima cikin dare sai yaron ne ya ƙara lallaɓowa mahaifiyarsa fa zai lalata da ita a nan ne sai ta gano cewa duk wannan abin da ke faruwa danta ne ta gaya min a cikin irin wannan al'umma irin wannan kazanta ka gaya min ta ina Allah zai kyale mu haka kai ya ce ta zo take gaya min da na data mutunci dudu shekarar ta ashirin ba ta faɗa min irin manya-manyan mutane a wannan ƙasa da suke lalata da ita na tsaya abin ya tsaye min ku ke cewa ke a ina kuke haɗuwa ta ce jirgi kawai kawai za ta yanki tiket ne na jirgi za ta je guri kaza a gida ta tafi makaranta kawai yi suka gama na ce tuwa wannan mutanen ba wanda ke banki naziya su ce guda ɗaya ne ga wuri kaza shi ma sai ya gama lalatar da ita sannan ya ke mata kaza yaya aka yi kika shiga wannan harkar ta ce cousin sisters tuta wanda wato su ne suka sa ta a wannan harkar shiga tana kuka tana mun wannan magana kuma irin lalacewa a cikin wannan al'umma ta fitintunu sai muna tsammani mu shafafu ne da mai sai Allah kyale mu ba zai jefa mana waɗannan musibu da suke ciki ba akan makala za mu da haki zuwa gare ka bari mu ba masu kallo da saurare dama su bugo su yi tambayoyi wala Allah cikin amsoshin da za ka bada kana iya shigar da wasu bayanin da kake da bukatar ka shigar wanda baka samu ka shigar da su yanzu ba jama'a masu kallon mu da sauraron mu shirin majalisun malamai ne yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kuma ta DITV da kuma Alhaji Radio kuma kasance tun daga farkon shirin tare da malamin namu na yau Sheikh Al-Imam Dr. Muhammad Ahmad Baba Sudani wanda ya mana karatu kan abin da ya shafi fitin tunin eh, zamani Allah ta'ala muke roƙo ya saka ma malam da alkhairi mu kuma ya kare mu daga fada cikin waɗannan fitin fitintunu da mu da zuriyar mu baki ɗaya ya kuma sa mu gama da duniya lafiya yanzu lokaci yayi da zamu bar mai kallo da saurare mu bashi damar da muka saba bashi don ya kira nemi ƙarin bayani daga wajen malam ko ya tambaye shi abin da yake da buƙatar ya tambaye shi ƙarƙashin wannan maudu'i da malam ya mana karatu a kai za kuma iya samun a lambobin da muka saba ba da waɗanda ba su canza ba lambobin su ne sufuri takwas ɗaya hudu biyar shida takwas bakwai uku uku biyar da kuma sufuri tara sufuri shida biyar ɗaya hudu uku shida tara tara idan mutum ya bugo ya samu ya rage akwatin talabijin ɗinsa da wannan shi ne zai ba mu damar jin tambayar da yake so ya yi yayin da shi kuma malam zai amsa masa gwargwadon fahimta insha Allah ta'ala sannan waɗanda suke buƙatar wannan karatu akwai lamba da muka saba bada ta ɗan uwa malam Muktar na ka yi amfani da wannan lamba insha Allah za a samu wannan karatu ta hanyar WhatsApp mutum zai yi sallama Eh, ta hanyar whatsapp an yi amfani da wannan lamba da zamu bada wato 080 lambar whatsapp don samun wannan karatu da masu karatukan da muke gayyato malamai na gabatar mana a nan majalisun malamai duka mutum zai iya samun su yi amfani da wannan lambar waya yi salama ta hanyar whatsapp wato 080 63 2305 akan makallawa kafin fara ɗaukar eh, wayoyin mutane eh, kenan daga abinda muka fahimta da kancin malam maganar cewa namiji ya yi shigan mata an fala shi ne tun daga zamanin asiyar da na'umar umar kamar yadda malam ya karanta da yanzu eh, shi menene hukunci da hukubar da ke kan mutumin da ya shiga jinsin da ba shi ba a musulunci. Inuwa ce kansa la'anallahu almutashabbihina min ar-rijali bin nisa'i. Na'am. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ka tsinewa. Inuwar Allah ta tabbata akan duk mutumin da namiji ne yayi kamaiceceniya da mata. Na'am. Kamaiceceniya a wajen tufafi. da mai ciciniya a wajen rangwada da magana da mai ciciniya a wajen ɗabi'a wanda Allah ya kinsa shi a jikin ƴaƴa mata ya ɗauka ya ara ya yi barbaransa to wannan mutumin Allah ya tsine masa tsinuwa kuwa an nisan da shi daga samun rahamar ubangiji idan ya mutu a haka to hanya ce mafi sauki da za a tsumbula shi cikin wutan jihar nan Bakar makallawa ya matsayin daudu a musulunci. dan daudu haramun ne. Duk wanda ke yin daudu ya tabbatar da cewa ya ɗauki tufafin jahannama ya ɗaura wa kansa. Amma bata wato bata yi nisa ba a yanzu zai iya tuba. saboda Allah ya ce kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim hmm. la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim gaya wa al'umman ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayan Allah wanda kuka yi wa kawukan ku barna hmm. Allah ce la taqnatu min rahmatillah kada ku eba imani daga samun rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubi gabaki ɗayan a cokafta idan kai Allah zai kankare ta gabaki ɗaya innahu huwal ghafurur rahim saboda shi Allah mai yawan gafara ne mai jin kai saboda idan ka tuba kake cika sharuɗin tuba Allah subhanahu wataala zai gafarta maka shine fa man ja'ahu maw'izatun min rabbih intaha falahu ma talafa wa amruhu ila Allah wanda wa'azi yazo masa daga ubangijinsa hmm. ya ji tsoron Allah ya bari ya waƙi da abu ya koma zuwa ga ubangijinsa to al'amarinsa yana ga wajen Allah bi ma'ana fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat munanan da suka yi a baya Allah zai canza shi ya narka shi ya mai da shi kyakkyawa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai yawan gafara ne mai jin kai amma wa man ada fa yantakimu Allahu minhu wanda ya koma ya ci gaba bayan ya sani ya ci gaba Allah zai mai da martani a kansa zai damce shi inna batsha rabbika lashadid jamkar ubangijinka kuwa yana da tsanani bala'i ne in Allah ya dace ka wallahi ba za ka kubuce ba Allah ka tsare mu amin aka maka lahu ah, me hukuncin su kuma ah, mata da sukan sa riga da wando na maza kamar jeans t-shirt haka amma a gida ah, ba tare da sun fita da shi shi ma yana daga cikin shigan majalisa kayan maza? A'a, ai akwai wando na mata daban, akwai kuma wando na maza daban. Ke hmm. eh, don a hadisin mazala ce wal mutashabbihi minan nisa'i idan rija, Da matan da suke kamaiceceniya da maza su ma Allah ya tsine musu siffa na ɗa namiji su ce su ma za su yi da sauransu hmm. su ma wannan haka amma wancan kaya da mata suke sawa wannan ai sun sa ne saboda wato su jawo hankalin mazajensu don kada su kalli wa'ansu mata a waje wannan ba matsala amma kai ya zama na cewa irin kifafin da maza suke sawa su koma suna sawa irin ɗabi'un da kusan maza da shi su ma su ɗauka su ce suna koyi da shi shine wanda maza Allah ya ce to su ma Allah ya tsine musu akan wannan Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am da muke magana ba muna godiya ba ke magana so yawo mai ce ce tambayar ta yawo wannan gaskiya kayan bayani tsakani da Allah yana abubuwan da ake yaɗa hannu ne Allah Allah ubangiji ya kara shirya mu amin in ka abubuwa da Allah ubangiji ya sa ko kuma gyara gyara amin ubangiji Allah a ƙarshe da Allah ya maida malin ta lafiya amin mun gode kwarai ya uwa to Allah ya sa mun gode assalamu alaikum wace magana wace tambayar ki ta ita ce eh, ya yana da lalura sai aure ba zai iya amfani da ba an gwada asibiti amma shi ne inda zo da zai kuma zai amsa miki insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Wala abu na barkan ku da dare na barka da wake magana na ne ita da mama maryam daga cikin garin da na malam na tambayar ka mai kuɗi gaskiya an yi karatu abubuwan duk cikin bayan wasu kama ɗaya duba ga yanayin da ake ciki da kuma wannan manya-manyan zurfai da ake aikatawa a bayan kasa wani yadda ma da yin bayani a cewa idan abubuwa da yawa irin wannan halin da muka samu amma a cikin kasa hmm. zai faru kuma gashi nan muna ganin zahiri ba can sai ma ana mutum wani dogon bayani tambaya na ana shi ne za su samu ah, mafi akasarin al'umma ba su fi aiki na irin wannan manya-manyan zarafan ba hmm. to amma kuma ga shi abin ya zo ya shafi ah, al'umma baki daya zai zuka muka ɗauki maganar talauci nan da rashin kashe-kashen nan rashin zaman lafiya na abubuwan ya yi yawa hmm. to su kuma wa'in nan wa'in da ba su aikata wannan abun abun ya zo ya riske su ko kuma duk da wahalar nan gaba ɗaya duk da ake shan ta to ya su kuma koman su ko kuma ya kuma abin da su na fatan su kai wato masu yi su ne kaɗan daga cikin al'umma mafiya yawa daga cikin al'umma su ne ba sa yi amma kuma da azabar ta zo kowa yana ɗanɗanawa eh gaba ɗaya cikin shi muna ta yi a jikin mu malam eh to malam zai bani insha Allah na gode suna na da babban mura ta shi Allah ya sa assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum assalamu alaikum. Da muke magana? Barka da lafiya. Ah, barka da Ana To muna jin ka Isa Adam. To yi tambaya da nake son yi maka maka ba. wata ko wani abu ne ni ya zai yana cikin zuwa kamar masu yin labarin kuma ana tara aure da ciki mai matsayin da ma Allah kama wani zamani wanzu yadda za a bi gashi na kirki masu masu soyayya sai a ciki ana tare kuma a zama a ƙarshe ciki daga kuma akwai aure a ta zama mai wannan zaman na ta akara matsala. Tun Allah su malam zai yi amsa. Yawa da Allah, saboda gaskiya abin ni ya yana shi magana kuma na ga abin har yanzu yana yi ba abin har yanzu. Hmm. to Allah ya sa a bari amma gaskiya a garin mu yanzu haka ba a da aure dole sai an kawo ta da ke ta farwa a wannan shi amma nan garin da da abin da yana cikin da farwa ayo to Allah ya sauke bari ka ji amsa daga bakin malam to mun gode kwarai assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ana Abdulrahman tare da babban malamin barkan ku dare. Na'am barka dai. To masha Allah, ba ne shago da ta haya gasa. to malam buhari tambaya na shi ne malam kamar yadda kai ji wa'azi a kan irin abubuwan da suke gudana a wannan lokacin da ake ciki suna hmm. so malam ya janyo hankalin mata hmm. musamman ma matan aure haka hmm. aka ga wani yikar da suke sawa a da saka ɗan katiri har sama kuma za su ga ba wani shigan kirki sai ba wani jallaka irin hafta da nan ba za ta ga suna yawo da ita haka kuma a matsayin su na matan aure kuma wannan shi ma yana jin irin hankalin mutane kuma wani dukkan ma mace za ka mace ta daga tara ne ita ta fito daga gidajen manyan mutane haka suna da kuɗi a wannan malin ya kada canyin hankali saboda haka suna bane Allah to an gane tambaya eh, mun gode kwarai malam Buhari assalamu alaikum Na'am barka da wace magana? Muna injiniya Hassan muna tare da kai. Ya malam mun duka shi, Allah ya saka da shi. Amin. A ni so yake malam sai kira. Hmm. da Na'am. musamman al'umma na yanzu. Duk wata masuka da muke faruwa sai a dangana ta da wata gwamnati ko wani shugaba. wani kawo tasoshi sosai da yaki da abubuwa da ya kawo mana. Wannan ya nuna cewa a yana buƙatar gyara. Hmm. Allah ga 'yan uwa musamman da kawai da su da su a ce wani shugaba ne kawo ta ko wani gazawa shi ne da sauran ne mhm. Allah ta Allah ya mai da su lafiya amin amin mun gode kwarai assalamu alaikum assalamu alaikum an ba muke magana malamai suna magana da sani jikin lamore daga cikin wada to sani muna jin ka alhamdulillah ubin Allah mai da malamai mu da alaƙi. amin na yi tafiya na gurkuta malam shi ne mhm. na yi kucin mace da ke sanya jesin kwallo a jikin ta wani da riga sai kuma na biyu malam a ah, ɗaya za ka yi haƙuri malam sani ɗaya za ka yi ɗaya ake yi malam sani sai a cikin da kuci malam dama ga Allah sai na biyu kuma na kuci namiji da ke sa kwanta idanunsa to insha Allah to mun gode kwarai malam sani assalamu alaikum wa alaikum assalam an da muke magana fatan alheri. Na'am wace magana? Hawa Muhammad Unguwar Shani. To Hawa muna jinki. Malamin Tunuri Allah ya saka da alheri. Amin. Yawwa to malam Alika ta sha ma maza kullu saboda su ka siya ma mata da yan mata masu kyau saboda na shiga dole magana hijabi maza ba ta siya su mata su suke ya ta da zai Islamiya mata su suke kuɗin Islamiya ɗari biyu ma mun ke biya.

ya'u ya yi gaisuwa sai maman aminatu ya hmm. ce na hukuncin a mazajen da suke yin aure halin sun san ba su da lafiya ba za su iya biya ma matan a bukata ba sai su ɓoye hakan su yi lafiyar su kuma su yi aure a haka. Hmm, na farko dai sun yi zalunci saboda da hadisi ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'ashara shabab man istata'a fale alba'ata falyatazawwaj ya ku tarin matasa duk wanda ke da lafiya hmm. lafiyar da ake magana lafiya hmm. wanda zai iya eh, wato biyawa ya mace bukatarta na zamantakewa na aure hmm. shi ne alba'a shi sa malaman usul ma masu ƙara juna ilimi kalman ba'an nan a larabci ana kiranta kalma mushtaraka tana ɗaukar ma'ana biyu ma'ana ta farko shine ƙarfin yana da lafiya da zai iya jima'i mm. na biyu shine yana da sana'a a hannunsa mm. to suka ce to ba'annan abu guda biyu ana fassara shi da ba'a to yana da sana'a amma bai da lafiya ko haramun ne ya nemi mace har sai ya ji ya warware ya nemi magani lokacin da likitoci suka tabbatar da yanzu lafiya shi ta dawo hmm. to sai ya nema amma idan yi haka ya yi haramun saboda manzala ce la darara ba la dirara ba cuta ba cutarwa kamar barra barra hula duk wanda ya cutar to martanin cutarwar Allah zai mai da shi a kansa Amma shafa shafa Allah duk wanda ya tsananta ma wani to Allah zai mai da martanin tsanantawan a kansa kaga anan yayi haramun su kuma ke sakaci da sai a yi bincike a akwai na matsalar sai a janye wani lokaci fa mata ko kwaɗayi ne fice su da wannan abu kwaɗayi ne ke kai shi eh sai a bincika yanzu duka zamani ne ya kawo a je a duba medical report nasu a ce ga abin da ake so lafiyarsa likitoci su duba da daɗinsa a duba kaza yadda ake yin da misali a yi na hiv ko a yi na hepatitis suna yi ko ana yi na genotype da shi ma a yi na lafiyarsa inda yanzu ya kai ga mutane ba ƙarya muke wa juna ga gaskiya amma sai ake amfani da shi nan wajibi ne a kula da wannan wannan komai ba saboda kiyaye mutunci saboda wannan da yawa ya sa mata da yawa cikin zina kuma su ma saboda kwaɗayin abin duniya ta san cewa bai da lafiya sai a ce kaza kai akwai mutumin da ta. ya ɗan iska ne ɗan iska ne yana harkokinsa a waje ya kwaso cutar don tare da ni da shi da wanta ita matar muka zauna wai yanzu abin da ke so an je an bincika yana da ciwon kanjamau wai yana cewa wai a ɗaga mai kafa ka yi mai hidima a gidansa na wannan azumin da za a zo ina ce dutse ne ita ku kwanta waje ɗaya ba za ki sha'awar ka ba saboda haka wai shi a ɗaga mai kafa wai in ci kama azumin sai na ce ba za a yi ba dole a raba auren nan kaimar ta yi sha'awar ta ba ita za ta yi sha'awar ka wanda ya ce zan taimaki ka da kuɗi ji ka yi magani in Allah ya kaddara a warke shi kenan kawo ba ta sai a ɗora muku aure in goma ka warke ba kuma su turubu ku a ƙara can haka kuma aka yi aka raba auren kaga wa'ansu sai ka ga musamman idan mijin mawadaci ne sai ka ga an yi shiru mata da yawa suna mutuwa da wannan saboda saboda mijin na da kuɗi tana ganin in ma za su zo gida da faɗi kamar mata da kike gaya min mijinta jarabawa ce ta zo masa bayi da lafiya da lafiyar sa lau sun samu yara kusan uku ne ma ko hudu ta zaba shi kike gaya min to yanzu ya kai ga ya samu matsala a lafiyarsa ita ta ce ya sake ta saboda ta ce malam tun ina haƙuri na kai a cikin matansa ni ne karama ce ina ina aiki inda nake aiki in na ga namiji ina sha'awarsa sai na ce tukice ki ba wa ƴan wanki wai sun ce kai hakuri O wato ya mutu sumunin ta kaba kike jira in ya mutu za ta ja sumunin ta kaba kaman ta tabbatar da cewa shi zai riga ta mutuwa shine ce mata ka ce kuskure ki biye musu wai wai yaya ta ma ta ce mata ta ma haka kike ta fama da nata ta yi hakuri ce in ki je wallahi nan ba ki je fa kanki saboda haka gara ku rabu in ma ya ce ba zai sake ki ba saboda shi baya saki kai shi kotu a raba wannan auren dan in kika su gaba da zama haka shi ɗan zai iya janki kuma ki je ki fada ki zina wannan a cikin al'umma mu duk kowa na abubuwan na faruwa saboda haka wannan ba diri ne. ba ka maka lawo da wannan gaba Na. Na hukuncin eh, namijin da ke da mace ɗaya kuma iya ƙarfin halittarsa na mace ɗaya ne sai ya kare mace ɗaya to haramun ne ko kuma yana da biyu ya karfin halittar su kenan sai ya karo musu ta uku hatta hudu hmm. wannan yayi haramun saboda ka'idar la darara ala darara ba cutar ba cutarwa ma haka malaman fikihu su fice in dai ba su da wannan to baya halatta sai in dai ya zama maka haramun wannan na uku da kai da ta hudu to sai zama haramun amma jin nan sai ya tsaya E, daidai shi shine lokacin da ya tashi zai karu wata samun da iyaka halittu saboda bayi da karfin da zai iya zama haramu ya zama wasa haramun na biyu na ukun nan da na hudun zai zama wasa haramu saboda haka don da kubuta a wurin Allah ya rabu da su guda biyun nan sai ci gaba da zama da wa'annan ne ya ma kansa karatun tana su amma in yana so ya shiga jahannama to ga kofar ya buɗe wa kansa in kuma ɗaya ce kare kawo ta biyu kare kawo ta biyu ka san karatun da mata suke so su jike na eh kira maka lawan malam da eh, mai kuɗi tela babban maryam na'am ce ma da yayin magana akan waɗannan zunubai a abin nan fitintunu da malam ya faɗi hatsarurrukan su da kuma irin abubuwan da suke suke biyo bayan aiwatar da su sai ce amma masu aikata su a cikin al'umma ba su da yawa mm. amma kuma idan ah, raɗaɗin hukuncin ya zo yakan gani kowa da kowa ya mm. ce ce mafita a wannan maganan shi da ya taɗi ba haka ba ne mm, wanda suke aikata su suka fi yawa akan mutanen kirki ba za ka san mutane an riga an fanjama a barna ba sai idan kuna magana da mutane suna gaya maka malam ba anguwa a garin kaduna nan da za ka shiga ba za ka shiga wannan babu shi ƙarya ne babu shi mata da maza yanzu ba dan ba ne shiga lunguna za ka gansu kaman kaman cingom sun lillike mata da samari so nawa kai akwai wanda ce mun shigowa kwana kwanaye kawai ya tadda yarinya ce ana zina da ita ita tana ya shigo yana gani ana zina da ita ita tana so ta rike shi kuma ya danne ta ce sai ya juya bai juya wanda ya zai je ɗauko sanda ne kafin ya zo kawai sun gudu to dattijo ne yake gaya min yana gidansa yake yana ta jin numfashi kaman karnaka kan kwaikwayo hmm. ya ce yana leƙawa sai ya ga saurayi da budurwa suna zina da bakin sa dattijon ki ga malam fushi ne ya kama ni ya ce tafashashen ruwa da na gana ta ya ce na ɗauko da na an taya musu tafakanga ya ce suka karce da gudu ya ce malam ce hukuncin wannan yaya hukuncin na shi a an kai kyauta ba na ce saboda wannan ruwan zafin in ya taɓa su a ciki zai iya zama dalilin mutuwarsu na ce amma ina ki ka samu ruwan sanyi ka zazzaga musu ya ce malam abin ya kai mun ne na kasa hakuri ya ce kawai na an ciwo da ruwa na watsa musu a cikin al'umma mu ne fa wannan wannan Lungu ma kenan wanda kana tafiya a cikin anguwa a fili ga mutane na wucewa za ka ga saurayi da budurwa sun riƙe juna kamar cingam wannan a cikin al'ummar mu ne ba anguwan da za ka shiga yau a nan garin da sauran wurare da ba za ka shiga wannan abu ba sannan ka ce min wai bai su ne yan kasan wannan ba gidi bane wakar makallahu um, isa adam ya ce menene hukuncin daura uh, aure da ciki auren nan bai yi ba kuma wanda ya in ya san cewa a ciki shi malamin da ya yayi haramun inda Allah ce wa ta'awanu 'alal birri taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ku yi taimakekeniya akan biyayya da tsoron Allah kuma ku yi taimakekeniya akan sabawa dokar Allah da wuce gona da iri akan rashin bin dokar Allah kaga wannan gabar kenan akwai abin da malaman malikiya suke kira al mahal kun an ce al-mahall shine az-zawjaini miji da mata wanda suka kuɓuta daga mani minal mawani wanda suka kuɓuta daga wato haɓuki zai iya haramta auren shi ne ciki yin ciki yana haramta aure saboda ka ba a ɗaura da ciki sai in ta haihu in ta haihu ko da shi ne ya yi cikin musulunci bai amince a ɗaura wannan auren ba sai ta haihu wannan ɗan sannan sai a yi aure in yau ta haihu yau ɗin nan za a iya ɗaura mata aure in yau ta haihu gobe za a iya ɗaura auren amma da wannan cikin auren bai yi ba saboda daga cikin abin da ke sa a yi gado kamar yadda imamu rahabi yake cewa ya ce babu asbabul miras sai ce asbabul miras wara salasa kullum yufidu rabbahul wirasa wa hiya nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'dahunna lil mawaris sabab yace dalilin da ke sa a yi gado shine akwai nikahun yace shi Kaure. abin da ke nufi an nikahu sahih aure ingantacce wanda ya kuɓuta daga dukkan mawane da zai hana ingancin ya wannan yana daga cikin abin da yake hana aure inganci saboda haka hukuncin zane ne suke yi na masu ya za a iya daura auren amma ba zai kusanci ta a'a auren ba zai yiwu ba sai dai ta haihu sannan a daura auren ba shugun shegun wannan babu ma in ka duba irin karnin da ake cikin al'umma yara wasu sai ka ga sai dalilin aure ya zo sai ka ga shegu ne ko iyayensu ne shegun ga hanyar da aka same su to irin wannan suna da yawa a cikin al'umma mu kuma duka ana yi mu'amala an sani Allah bai shirya da Amin. Buhari mai shago ya ce akan makallahu ne a jawo yana son malam ya jawo hankalin eh, mata musamman matan aure akan sa wani hijabi eh, musulmi in america yawwa kuma hmm. su fito waje suna jawo hankalin mutane ke eh, na farko dai ba wai a yi wa mata ba su mazajen su ina suke a yi mazajen su ne masu matsala ba da yusu da wanda mazala ce duk wanda ba ya kishin matarsa ba zai shiga aljanna ba hmm. haka wanda ba ya kishin yarsa ba zai shiga aljanna ba wanda ya kishin mahaifiyarsa ko yarwarsa yana kallanta shi mijin ta sa kai akwai wa'anda ma in ba irin wannan suka saba mazan ba ta yadda akwai wata ma wai sabalotuwa in wai wai tana tsoro kada kiyama ta tsaya ya shiga aljanna ya kyale ta hijabi da take sa sai ta koma ta gele wai ne dalili da mijinta ne baya so saboda haka an ce bin miji bin Allah saboda ka bar ta bi dukkan Allah kaga wannan akwai akwai wauta a cikin sa da kuma rashin fahimtar addini saboda haka ba ta ne take matsala na farko ke mazajen na da matsala saboda ya kamata ya jajirce ya tabbatar da cewa fa dole sai ta sa hijabi to wani shi yake zuwa ya siyo gyalen ya kawo su kuma sai ka ce ai an ce gyale yana da fadi wannan fashimila ne wannan waye wannan waye za su yi ta kawo su wilat har yanzu ma a cikin hijabin ma sun samu wani suna wato please call me sunan hijabi kenan please call me za ka gani shi an yi shi kamar siffan jikin mace kawai in ta zo za ta sa nan sai ya matse ta ya nuna bayanta da sauransu shi kenan shi ne duwanda ya ganta police call me wato in ka ka kira ni salamu alaikum mata abin da suke yi a yau kenan. to akan makala na fahimce ka kamar um, mijina da haƙƙi ya nuna ma matarsa irin kayan da ya kamata a saba wajibi ne ya kula da shi saboda duk kayan da ya saba shari'a wajibi ne akan miji ya hana ta fita duk a hijabi za ta saba ya ce to an fasa fitar nan ban amince ba ki zauna ko gidan baban ta za ta ko wajen maman ta za ta in ba hijabi ki saba ban amince ba kuma ba za ki ba ban amince ba wannan shine ka'ida to masu cewa sun layi ana yin sallah da gele za a iya fita da gele a ina aka ce wani malami ya ce ana sallah da gele a musulunci Allah bai san da gele ba kuma bai ba da umarni a sa da gele ba abin da Allah ya ce hijabi ne yudinina na min jalabibihin ka adana an na fala yu'zain wannan shi ya fi dacewa a gane cewa wannan kamilan dace ba za a cutar da ba kura duk mutum da ya ya za ah, wannan abokin tafiya ce hmm. Allah bai shirya injiniya Hassan ya ce aka maka lawo mai hukuncin masu dangana wata musiba da wata gwamnati hmm, wannan kuskure ne yana daga cikin abin da yawa muke fama da shi a yau irin halin da muke fama da shi a arewa wanda a cikin hadisin ta ga ba karasa hadisin ba mal abdurrahman ka yanke ni. guda ɗaya ne manzo Allah muka ambata ko yace alfasha ko sai ce walam yanqusul mikyal wal mizan idan mutane suka tauye mudu da ma'auni hmm. illa ukhidhu bis sinin Allah zai jarabci su da kari wa shiddatil mu'una da tsananin rayuwa hmm. wa jawru sulqar alaihim shuwagabannin su za su tuki za su ta musu su ta su suna kallo za su dinga cutarsu ashe kenan laifin talaka shi ke jawo wannan ina fata an gane tunda mazala ce kaga yau ka duba in mutum zai je sana'a in na gwamnati ne ba zai je akan lokaci ba kuma zai riga kowa tashi hmm. sannan kuma ne wani ma bai zo ba sai ce a samai ya zo kaga duk wannan koye mudu ne hmm. sannan wani ma in kela ne in waye duk ka idan ka duba kowane irin sana'a sai ka ana wannan tauyewar da ake yi to ne ce abin da ke jawowa za a jike mu da fari sannan kuma tsananin rayuwa kunji sannan Allah zai sa shuwagabannin mu su dinga zalunta mu ga abin da yake mu ne hana mu muna kallo kuma ba abin da muke iya kaga ashe laifin mu ne amma su kuma sun hana min Allah ba zai kama su da laifi Allah zai kama su da wannan laifin amma me ya dawo Allah yana tsana mana kuɗa mu ne ai ba mun yi laifi ba Allah ce kada mu yi kaza mu ce bari a magance mu ta wani kaza kaga na biyu kenan hmm. kaga sai ce walam yamna'u zakata amwalihim in mawadata suka gina ba da zakka sai ce illa ukhidhu yace illa mul'ul hasra min sama sai Allah ya hana su ruwa daga sama laula bahaim lam yumtaru ba dan dabbobi ba Allah ma ba zai ba mu ruwa ba sai ce wa lam yanqudu ahada Allah wa ahada rasuli in mutane suka warware alƙawarin Allah da manzansa illa sallata Allah alaihim aduwan min ghairihim Allah zai sa makiyansu kansu fa akhadhu ba'd ma fi ajim su dinga kwace ababen da a hannunsu yake madafan ikon na hannun su Allah ya kwace hannunsu ya ba makiyansu wannan madafan ikon sai na biyar sai ce malam kuma immatuhum bi kitabillah matukar jagororin su shugabannin da muke da shi ba su yi aiki da littafin Allah ba shine constitution din su wa yatakayyaru mimma anzalallahu fi su fifita wani abu wanda ba shi Allah ya saukar ba akan sama da abin da Allah ya saukar ina constitution ko mm. sai Allah ce maza Allah ce illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum Allah zai sa tsiyayya mai tsanani tsakanin su ga sunan musulmai amma ba sa kaunan juna kaga halin da muke ciki kenan mm. dan uwanka ne sana'an kaya amma yana jin haushin ka zai je asiri a lalata ka zai je asiri a kashe ka zai je asiri a ka zai je asiri zai yi kaza zai kaza wannan sai ya zama a cikin mu kai daidai da hula idan ta canza wani ya shiga cikin fashin hankali Allah sai ya jefa kiyayya tsakanin ga wani musulmi amma ba ma kaunan juna kuma gashi nan shine abin da ke faruwa da mu arewa ba wani maganan hukuma a gwamnati kaza ne ko APC ko PDP ba ko ɗaya. laifin mu ne ni da kai ni da mu ga baki ɗanmu da muke aiwatar da wannan a cikin al'umma shine Allah ya narka shi a cikin ayyukanmu muke shan kuɗanmu wallahi sai mun dawo mun gyara a ruwayan eh, wato ibnu maja eh, imamu abu dawud daga abdullahi dan umar yace la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum wannan kuncin da bala'in da musibar Allah ba zai cire shi a cikin ku ba sai kun dawo ku gyara addinin ku Hmm. ina muke da matsala a tushe nan to yanzu ma gaba daya saboda a ƙara ribatar ta sai aka samu ka kyamatan malamai ko ba shi bane daina malaman to ga ai ka bude kanka kafan halaka idan malamin da zai nuna maka da barna ka bari kaza ka ka ganin shi da ka to ga ka bude wa kanka kofar halaka kuma duka kan kofar siyasa wannan musiba ce Allah ya shirye da mu amin Um, uh, sani ya ce aka maka lawo yala mai hukuncin macin da take sanya jesi wata kayan kwallo na maza ta sa rigar kwallon da kuma wannan kwallon mai hmm. hukuncin wannan mace na kuma mai hukuncin namijin da yake sa kwalli eh, kwalli dai halal hmm. ba laifi kuma ko da wani uzuri yana iya zuwa kirin ciwon ido za ka iya sashi a karan kansa halal ne al'asulu fil ashiya al'ibaha wal hil shine halal ne dan ya sa kwalli namiji ne ko mace ba matsala sai dai in akwai wata manufa da yayi kila wannan suke sa kwalli saboda asiri sa asarta mace in suka haɗa ido ta ji tana son shi ko ta ji za ta ko me yake mata za ta bi to wannan hukuncin aikin da ya shi ne Allah zai kama shi da shi amma ba asalin kwalli ba ina fata an gani kuma ga wanda ma manzo Allah ce ismat da ake sawa da ciwon ido ga yana maganin ciwon ido wannan ba matsala amma maganan JC idan ta sa abinda ake dubawa shi ne nan me yasa ta sa kuma ina ta sa ta sa ne saboda kila fi mijinta mm. ta sa a gida din ya burge ko wannan babu laifi mm. amma ta sa ta fita har wasu suka gani to hunna mal'unat fal'anuhunna irin matan da suke fitar da tsiraicin su a ruwayan Imam Hakim a cikin Mustadrak manzala ce irin waɗannan matan tsinannu ne ku tsine musu ku ce duk matan da take fitar da tsiraicin ta Allah ya tsine mata amma ba ana cewa ka ga mace ta wuce ba ta ce to ke faɗin nan tsinanna ce saboda da Allah tsine miki ta kwaɗa maka mari to kake je malam ne ya faɗi dan ba haka aka ce ki ba wato ka tsawatar wato ka nuna cewa duk irin matan da suke irin wannan shiga fa tsinannu ne Allah ya tsine musu kuma ku tsine musu bi ma'ana ku ce duk mai irin fitan nan da ke tada hankalin maza Allah ya tsine mata saboda dalilin da ka ake tuki kenan hmm. wani hankalin sa ya tashi da sauransu sai ka ga an shiga wani hali Allah ya sa mu dace a aka maka uh, wancan uh, bangaren aure da kai kenan masu cewa kafin aure sai an yi waɗannan guje-gujen a shari'a ba su laifi ba ba su laifi ba saboda yanayi ne yadda muka samu kawukan mu a ciki mutane sun riga wato lalacewar mutane kullum yana ƙaruwa ne wato mana abdurrahman akwai matan da ke kira na ko da yaushe Suke ce min ta yi aure ne ta yi ta ce min ta yi fara da baɗala da mata ke yi ta yi to yanzu abin hadda ta yi auren ta ce ma ah, hadda ciki ke auren daga baya ta zuci zubar da cikin da abin nan abubuwan da kasantar in tana magana sai abin ya dita bayan kwana biyu bayan sati ɗaya kira to ma yanzu ya hukuncin kaza abin ya rikita mata kwakwalwa ga baki ɗaya ta ce da abin da kake yi da maza ba wai fa mutum ɗaya ba wato in kana jin abin sai ka tsaya kana mamaki yadda abin ke gudana kuma a cikin al'ummarmu ne wannan abin ke gudana yau da gobe to saboda haka kaga wannan yana daga cikin musiba ki yasa kake ganin musibu iri-iri suna kunno mana kai amma yau mun kasa tunanin mun kasa fahimtar waɗannan musibin da muke aiwatarwa na ɓarna a cikin al'umma in a jami'a ne in mutum malami ne ya yi ya amfani da wannan darajar ya lalata yaran mutane wanda aka ba shi amana ne in aboko ne shi ma ya haka kai har a firamare ana irin wannan ɓarna wata makala ita wannan tsaya za a yi waɗannan ƙa'idoji da ake sa kafin aure ya amfani amfani ta wannan mata da kawo misali wato wajen aure wajen awon ciki kenan kafin dole sai an gwada a awon ciki ya yi bijini duk waɗannan abubuwan duk sai an gwada saboda yanzu duk da cikin abin da samari suke yi da kuma mawadata yana da kuɗi sai a ce to an biya sadaki sai a ce a tafi dubai yare da tikira ne tikira ne wai sun je dubai da babanta da mamanta suka je dubai da ita ɗin hmm. shi ma wanda zai aure ta ya tafi dubai sai suka yi datin aka haɗa a wani hotel aka lalace a wurin Shi ne sai ta kira ni to yanzu yaya hukunci na ce sai an yi istibra'i ce kuma yanzu ba auren musu wala sati Ina na ce zai ki gaya wa babanki a daga auren sai ki bi jinin shi ta ce ah, nono sai na so da ki biyo na ce oh you know are you ba ki sani ba kuma kika yi ta ce to na ce ki gaya mai shi ya kira baban ke ce a daga auren kada a yi in ba ka ba in kun yi hukuncin zana za ku dinga zama saboda ba a sani ba kin yi ciki ko ba ki ciki ba hmm. ta ce na na ce go wow for you su shiga ta mala hawa wata ce da Allah malam ya jawo hankalin mazaje su rika siya ma matayen su hijabi don su rika fita fitan fitar shari'ar musulunci. Gaskiya ne. Akwai matsala Da Akwai mazan da suke barin mata suna sai kansu hijabi. Gaskiya ne. Kuma abin da damar da shi za ta kai. Eh. Gaskiya ne. Ke ma wani lokaci matan kuma suna gori. eh suka yi gori in sun yi abu ba mazan su yi su zo su yi musu gori babban abin da kake so su maza su ji tsoron Allah su sai musu tufafin da za su sa shi ne da hijabi da za su rufe al'auransu da kuma za su rufe adansu kamar yadda Allah ya kika da zanna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasan tukuwa zalika khair mun sauka muku da tufafi yana rufe adanku yana rufe tsaicinku da ado sannan Allah ya ce amma tafafin tsoron Allah shi ya fi daraja shi sa imamu ibn kathir a karkashin wannan aya cikin suratul a'raf ya kawo baiti da cewa aya abdu kad a Allahu asiya harisan ala dunya walil maut nasiya anasita liqa Allah wal lahda wasara wa yawman abusan tashibu fihi al hawasiya law al mar'u lam yalbas thiyaban min تقلب عريانا ولو كان كاسيا لو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا فكنا مهل شاهد لو أكو لو المرء لم يلبس ثيابا من السفاة إذا متنسى السفاة في نصورا الله با تقلب عريانا زي كده يو سرارة ولو كان كاسيا كل أنا سنيدة تفاكي فكاغا وانا ينون بايا كيشن ما تسا وما من الله يتشي لا يدخل الجنة الديوس كنا جمت من بايا كيشن ما تسا بزي تشداء الجنة با duk mutumin da ya sai wa matansa hijabi su rufe alƙaurarsu yana bari suna gararan ba a titi kowane ɗan iska ya kalla ya yaba da wanda zai kalla ma har ya yi magana to ka sani cewa fa mazala ce ba za ka shiga aljanna ba Allah ya shirya da to wanda kuma zai roƙi hoton wacce zai aura a baga kalanda da jakunkuna da abubuwa a watsa mutane to wannan hoton ma ayin hoto ne ma da kan sauki rungume ya suke yi ya rungume ta manya abin nan da sauransu kuma duk ɗayanmu ne ke yin wannan manzo Allah yayi gaskiya yace la tabi'unna sanana man kana qablakum na rantse da Allah sai kun bi sahun Yahudawa da Kiristoci hazuwal quzzati bil quzza kai daidai da tsarin asabari yadda ake tsara shi yace shibran bi shibran ɗani da ɗani. zira'an bi zira'in ai zira'i da zira'i yace hatta walau dakhalu juhra duqin la dakhaltumuhu da za su shiga ramin damu saboda tsabar koyi sai kun bi su kun shiga kun kusa kai tare da su sai abin yi wasu abin girma suka ce al-yahudu wan nasara yanzu kana nufin musulmi zai watsa tarbiyyar addininsa ya koma yana kallon kristoci da yahudawa a matsayin madubansa na rayuwa ba za ce kaman towa nake nufi in ba su ba daga duk wannan tsarin wa'ancan wa'anda ba mu bane suke yi shi kenan su ma suna ganin wai zamani ne a burge a ɗauko a yi wani ƙauye de a yi fulani de a yi nufe de a yi yorba de a yi waye duka daidai daidai ɗin nan duk shi nan ana yi nan shi kenan sai a je a lalace bal abin da ma yawanci suke yin amfani da shi a irin wannan zamani shine in an fita sai a je a eh, su su lalata su in sun da su ce sun fasa auren akwai wanda ya zo yake ya kawo min magana ya ce min eh, yarinyan wasa ne za su yi aure amma an sa wata takwas ya ce min ba na tambayi shi waye zai aure ta sai ya ce min soja ne sun ma fita sun je dubai zai siyo maka kaya sai na ce kun yi kuskure mana za ka ce mai kuskure na ce ba baki na muku ba zai aure ka ba kun bari ya tafi da ita dubai shi kenan mutumin ya ji haushi na ya yi maganganu na ce ohudi na faɗi na ƙara gaba na kyale shi bayan wata shida malam ka tuna rana kaza da muke kaza kaza kaza ce eh wallahi auren nan ya fasa na ce ah, na ce ni na gaya maka ne based on experience saboda samari musamman mawadata da suke irin wanda suka yi wa mata ta daga ƙarshe ma yake ya fasa auren yake ya gama lalata ta kuma ba za su iya fito ta ci ga abin da ta ba kai akwai wanda ma da bala'i ya bala'i yake ya fata a bashi sarrafinsa a gaban baban yarinka ta ce ƙarya ne baka isa ba kuma ta bakin jina da kai sai an cire to kaga duk irin wannan lalacewa haka ake haka makallawo shi wancan na sa hotuna ki holder ko da sauran abubuwa da baya halatta baya halatta su bari sai lokacin da ya auri. wannan ma ya nuna ma bayi da kishin matarsa ma bayi da hankali yanzu kowa zai ga matarsa abinda aka ce ka killace ta kamar kwai kai kuma ka ce kowa da dan tutulin dan sholusho dan shisha dan bulu dan kodin kowa ya ganta ya yi amfani da masu zuwa lahira su dawo haka matsala shi kuma eh, namijin da za a bashi irin waɗannan kalandoji na matan da aka bukukuwan su hmm. ya zo ya race su a ɗaki fa yana murajan su lokaci bayan lokaci yana da ya tara aljanu a gidansa saboda na farko dai mala'iku ba za su shiga gidan ba sannan gidan alabudin gidan aljanu saboda mazala ce eh, eh, ko inal mala'ikata la da bayt alladhi fihi sura wal kalb duk gidan akwai hoto na butun butumi ko kuma hoto na na fotografiya dinnan ko alabule ko a gado dai a cikin gida ne mala'iku ba za su shiga wannan gidan ba ko kuma kare Amin. Ibrahim ɗan Alhaji hmm. shi ya yi gaisuwa. Tunda ko sau lokaci bari mu ƙara ɗaukan koda mutum biyu uku. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum assalam. Na'am da muke magana. Allah ya kuma barka da dare barka da kokari. Yau barka da wake magana. Barka ba Allah da kare. Amin amin. Sai ya rabi da amfani da gaya a ran da shi ka Na'am Alhaji Bello muna tare da kai. Wannan tambaya nan game da shugabanni da aka yi magana. Na'am. sani shugaba ya ji ko ko da ce dole ta kula an zuwa sama abin da Allah ya mai yi mai kila in je in je wa wasu ƙwara in zaɓe shi in dawo in zauna mm. zuwa masu rauta Allah ya zo. to akwai wani abu da ake cewa shugabanni a wasu addu'a shi wa shugaba addu'a wajibi ne ya zama dole sai ne sannan sai ne Allah shugaba addu'a ba wajibi ne ba gare ni bayan na yi kokari a kazai na na zaɓe shi mm.

Na'am wace magana? Barka ne. Na'am malam barka da zuwa Maryam mama Alhaji Gidan Wada. Na'am tambayar ki. Malam tambaya ta shine kamar mutum ya shigo joda kan wado. Sai sallah a ɗakin da yake. Hmm. Amma ɗakin irin akwai hotuna misali hotuna an buga haka ta baya da zai yi haka nan yi sallar. Malam yaya sallar shi? To insha Allah malam zai amsa. wato an gode a da malam da alaƙa. Assalamu alaikum. Wa alaikum da dare. da magana? Kuna tare da lawan Lajan Huda. To malam lawan muna jin To alhamdulillah ina sa ta da alkhairi mana Allah ya biya. Amin amin. Kamar da rike da shi musamman yadda waɗannan abubuwa suke faruwa kamar yadda mana ya karatu cewa a cikin tsayin nan duk hanyar mu suka jawo shi. Mm. to shin har yanzu wannan haƙƙi da mu muke da shi a kan shugabanni ya tsari yake na ya tafi babu wannan haƙƙin sakamakon laifukan mu da har yanzu akwai haƙƙi a kanmu wanda ya tantance su kare mana da cewa kan ne ya jawo wannan musiba. da insha Allah za ka ji amsa da kuma da ke Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam wa rahmatullah. Ah, malam brown malam yana ina maka fassara yake da wani haka na'am barka da wake magana yawa kuma ina yi wa babban fata da kai malam kan kazo lafiya na'am eh, Masha Allah, malam kalibin da nake da suna na Ibrahim na cikin da kan gosu So Ibrahim na'am. Na'am, ah, kamar mun yi da malam yi bayani Allah ya sakar alkhairi amma akwai wasu mutane wanda suke cikin gosu zai iya cewa musamman a wannan kasa wa Najeriya musamman ga wani abubuwa da ke faruwa na musu da abubuwa kamar yadda malam ya bayani cewa mm. eh saboda girman kai zai hana shi ya karbi gaskiya idan an gaya masa sannan kuma zai kai shi zuwa ga wutan jahannama saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa al'azama Allah madaukaki ya ce al'azamatu izari wal kibriya uridai man naza'ani fihima asamtuhu wala ubali hmm. ta gadi jibi ji ce. tufafi na ne duk wanda ya ja in yayi sa'in sadini a kansu zan karya shi in damu ba kuma na ya buɗe kansa kofar halaka hmm. shi daman tabi'an mutum duk inda yake Allah yana ɗaukaka shi idan ya mai da kansa ba kowa ba hmm. mata wa ba ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah ta'ala babu wanda zai kankan kansa domin Allah a ce sai Allah ya ɗaukaka tashi kuma ba mutumin da zai ɗauki kansa wani abu sai Allah ya ƙasƙantar da shi kaga ya buɗe kansa ƙofa wanda yake mummuna Allah ya shirye shi mu kuma Allah ya kare mu daga wannan fitar amin ya rabbi alhaji bello amfani a takaice tambayar sanin kudin kulete yana cewa a wajibi ne a yi wa shugaban addu'a wajibi ne wajibi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tad'u ala awladikum wala ala anfusikum wala ala umara'ikum mm. ce ta ku yi wa ƴaƴanku munanan addu'a kada ku yi wa kanku mummunan addu'a sannan shugabannin ku su ma kada ku yi musu mummunan addu'a wasbiru ruwayan Anas bin Malik ce ku yi hakuri mm. fa innal amra lallai al'amari warwarewa na matsalolin shugabanni in kuka bi wannan dokar to za ku samu sauki yana da zuwa in kuka bi dokar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuka ci gaba da musu addu'a Fudail bin Iyad ce law kana liya da'awa mustajab da ina da addu'a direct in ne Allah zai kafa ma ja'altuha li nafsi illa li zai sultan bazan yi wa kaina wannan addu'a ba shugaba zan yi wa aka ce har ne yasa sai ce li annahu salaha li anna salahahu salahun lil ibad wal bilad mm. sa gyaruwan gari ne da kuma bayan Allah mm. kuma lalacewansa lalacewan gari ne da kuma bayan Allah to kaga wannan shine sirri Allah ya saka alkhairi ah, Abubakar Mando ya yi gaisuwa sai maryam mama alhaji ta ce ya menene hukuncin sallah ɗakin da ke da hutu wajen ta yi tafiya ne ta je bakunta aka aje ta wani ɗaki da za ta yi sallah kuma ga hutu hmm, to ai da ta ga hutun kuskuren da ta yi a nan shi ne da ta yi sallar a cikin ɗakin ba Allah ji ta inganta sai ta koma ba sai ta fita waje sai ta yi sallah a wajen ya fi mata da ta yi sallah a cikin wannan ɗaki laifin hoton daban shi kuma laifin sallata a wato sallata kuma daban saboda haka inda suka shirkar sallah da inganci insha Allah sallata ya inganta laifin kuma wannan shi kuma daban Lawan ladan udawa ya ce duk waɗannan abubuwa da malam ya faɗa na cewa mu jama'a mu muka ja mu kan mahallin da muke ciki wannan ya kore cewa mu kuma haƙoƙinmu da ke kan shugabanni ba za su mana shi su ba tambayan nan da ya yi hadisi ya inganta a cikin musulun. Hmm. sahabai suka ce ya rasulullah أرأيت الأئمة إن قاموا ya يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا هذا amsar da manzo Allah ya bada shi zan baka anan kike ya ma'aikin Allah ne kike gani in mun kai zamanin da shugabanni suna roƙon mu mu mu ba su haƙƙin su hmm. su kuma suna hana mu nama haƙƙin me ya kamata mu yi kaga amsan kenan ko hmm. sai manzala ce fa'aquhum haqqahum wa sallallahu ma hmm. ku basu su a matsayin su na shugabanni hakkin da Allah ce ku basu. su hmm. ku kuma ku haƙƙin ku roki Allah ya baku inna ma alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum su matsayinsu na shugabanni abinda Allah ya ɗaura musu shi zai turke su gobe kiyama ya turke su akai ku kuma abinda Allah ya ɗaura muku ne musu biyayya wanda bai saba dokar Allah ba shi Allah zai turke ku akai idan ku iya ruwa fadda ku kenan ko ku ba su nasu ku kuma ku roki Allah in kuka bi nasu bi ma'ana kuka ba su nasu waye ce a ba su manzo Allah ko Allah zai tankasa zukatansu za su ba su za su ba ku naku amma in kuka ki ba su naku nasu sai Allah ya hana ku nakun kuma ya sa ku dole sai kun yi nasu din to Ibrahim ɗan Kanjiba shi ya yi magana ne mai zuwa amma dunkule yana magana kamar hasashen wasu mutane da suke ganin hmm. duk da ga malam ya ci da inda matsalar take hmm. wasu na da cewa to ai in waɗannan ficincinu ne za a ga wasu kasashe suna da ficincinun da suka ma haura namu hmm. amma kuma suna da zaman lafiya da ci gaban tattalin arziki da walwala fiye Mm-hmm. ba wai suna da ci gaban suna da ci gaban saboda ya alamu da zahirin min hayatin duniya mm. amma kuma idan ka duba duk tuntunan da muke su ma duk suna fuskanta nasu mu duke musulmai ne sai aka rubuta mana su da mm. yake kafirai ne aka ba su daman duniya ci sai aka zarta musu a duniyar Allah yana iya taimakawa ƙasa ko da fara ce in tana adalci yana fata an gani kamar yadda Hassan al-Basri ke cewa kamata kunu yuwalla alaiku hmm. yanda kuke haka kuke ba ku gabanni daidai ku mana Abdulrahman ba za ka yanzu abin da zai baka kasance a cikin mutanen mu za ka san cewa lalacewa ta kai lalacewa hmm. mutane ne fa ga barna muna gani amma sai mu danne sai mu dinga kallon na wani ya fata ka gane yanzu ba za ka san ce yanzu ba duk mana mutanen shugabanni ba ba mu da su ba ka ba mutum kuɗi ka ce da Allah ka ba wani ka gani daga nan za ka gane waye shi kuma wannan mutanen ne ke cewa wai shugabanni a zalimai ne kuɗi ne aka ba ka ba wani sai ya hau kansu karshe sai an kare da wallahi tallahi to kaga akwai matsalan duk mu ne kamar yadda Imam Shafi ya ce nu'ibu zamanina wal aibu fina hmm. wa mali zamanina aibun siwana muna aibanta zamanin mu aibun na tattare da mu ne zamanin mu ba yi da wani aibi mu ne aibun hmm. saboda haka mu ne matsala Allah ya kama amin amin alhamdulillah jama'a masu kallon mu da sauran mu mun kawo karshen zaman namu na yau na wannan majalisi da malam Ah, amma kafin mu rufe zamu ba malamin ci guda ya mana nasihar da za su zama ah, murfi ga wannan zama gaba ɗaya da muka yi Allah maɗaukaki da ya ce bima ku min musibatin ta ba kasabat aydikum wa ya abu an kathir duk abin da ya same ku na musiba abin da hannayenku ne ya jawo duk da yake Allah na yafi dewa daga ciki hmm. Allah maɗaukaki yana cewa inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza wani abu da ya sauka a cikin mutane na barna bala'i na musiba na kuci sai in su sun canza sai Allah ya kawo musu canji saboda haka kamar yadda mu muke cewa canji canji ko to mu canza kawo kanmu sai Allah ya kawo mana canji mu canza a gidana kai ma ka canza a gidanka shi ma ya canza a gidansa in canza a wajen sana'a ta. kai ma ka canza a wajen sana'a ka shi ma ya canza An kasuwa haka da sauransu sai kaga Allah ya kawo mana canji amma in dai yanda muke antuwa da kullun namu munana muke cewa muna so mu ga Allah ya ba mu shugabanni to Allah ba zai taɓa ba mu shugabanni ba sai daidai da mu Allah ya sa mu dace amin alhamdulillahi muna ma Allah madaukakin sarki godiya da ya ba mu cikin ah, wannan zama da shi malam na awa biyu ah, wato a sheikh doktor imam muhammad ahmad baba a sudani wanda ya mana wannan karatu da kashin maudu'in namu na yau fitintunin zamani Allah ta muke roko da ya kare mu da mu da mu daga waɗannan fitintunu na zamani waɗanda muka sani waɗanda mu sani manyan su da kananan su hmm. ah, sannan muna godiya ga shi malam da ya bamu awon su biyu don ya ya mana wannan karatu muna kuma godiya ga alhaji da huza ya shi wanda yake sa kuɗin sa don ganin wannan shiri na zuwa muku a kowane mako shi ma Allah ta da muke roƙo ya saka mu da alkhairi sai kuma godiya ga abokan aiki waɗanda muka haɗu gaba ɗaya don gabatar da wannan ah, shiri Aliyu Makama da kuma injiniya anas sai kuma suleiman sani muhammad ƙarƙashin jagorancin a jami'in shirin abdulmalik babu ahmad duka madadinsu ni da na shirye-shirye na kuma gabatar a ƙarƙashin sashen al'amuran addinin musulunci na wannan gidan talabijin da kuma rediyo abdurrahman bashir adam da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh